da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu dora kan darasinmu na tarihin matan annabawa wanda yau za mu tashi akan matar annabi ayyub alayhi salatu wassalam matar annabi ayyub alayhi salatu wassalam annabi ayyuba annabi ne cikin annabawan allah shine ayyub ibn mus da sad a ƙarshe ko maus ibn zaraha ibn al'is ibn ishaq alaihi salatu wassalam jikan annabi ishaqa ne shi annabi ayyub mana yana cikin tsatson annabi isaka annabi isaka dan gidan na na saratu daman na gaya muku a ƙarƙashin na na saratu akwai annabawa da yawa ta dalilinta aka samu annabi ishaq shi kuma yau a cikin zuriyarsa ga annabi shi ma annaba ayyub wannan ne mashurin zance a wajen malamai duk da akwai sabanin malamai dangane da sunan annabi ayyub din mahaifiyarsa kuma 'yar gidan annabi ludu ne ga ikon allah wacce ta haifi wacce ta haifi annabi ayyuba macen da ta haife shi ita kuma babanta annabi ne shine annabi lut annabi ludun da muka karanta tarihinsa ba ku je yana cewa mutanen mutanensa ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi ba ba ku je na faɗan haka ba ga 'ya'yana mata ashe kin ga a cikin 'ya'yansa mata shi annabi ludu akwai wacce ta yi aure ta haifi ɗa mai suna annabi ayyub zuriyatun ba'duha min ba'd Allahu akbar sannan baban annabi a ayyub allah ya masa rahama yana ce wanda suka yi imani da annabi ibrahim shi kuma ya yi imani da annabi ibrahim dalilin imanin baban annabi ayyuba lokacin da kafirai suka ɗauki annabi ibrahim suka jefa shi a wuta da allah ya faɗa can yace kulna ya naru kuli bardan wa salaman ala ibrahim lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta don a ƙona shi a halakar da shi baban annabi ayyub ya ga bai ƙone ba ya ce kai na yi imani wannan annabin allah ne dalilin da ya sa ya imani da shi mu'ujizar da ya gani ta ƙoƙarin a halakar da shi da aka yi allah bai kaddara an halaka shi ba ya yi imani zance mafi inganci ne yana cikin zuriyar annabi ibrahim shi annabi ayyub shi sa allah ce wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجزي المحسنين ومن ذريته أينا تشكين ذرية النبي إبراهيم دكتيجو bawan الله duk a cikin zuri'arsa waɗannan annabawan suka fito dawuda sulaimana annabi ayyuba annabi yusuf annabi musa annabi haruna duk waɗannan gaba ɗaya ƙarƙashin zuri'ar annabi ibrahim suke kuma a ƙarƙashin waɗannan matan da muka karanta muku tarihinsu kin ga mace gwaya ɗayan allah ya mata albarka to alherinta yana mamaye duniya gaba ɗaya wannan gida na annabi ibrahim gida ne wanda yake cike da alheri ya cika annabawa a duniya wasu malaman suka ce annabi ayyub yana cin zuriyar al'is ibn ishaq al'is ibn ishaq shi wannan al'is ai dan gidan annabi ishaq ne to duk dai kin ga daidai ginin tushen nasa dai annabi ibrahim din ne laƙabinsa ayyuba sabiri annabi ayyub duk cikin annabawa ba mai haƙuri da aka ce ya shiga jarrabawa ya haƙuri irin nashi laƙabinsa ayyuba sabir ayyuba mai haƙuri shi sa duk wanda ake so ya zama mai haƙuri to a sa masa ayyuba shine a nan a hausa ake cewa ayuba ba daidai ba ne ayuba daidai ɗin ayyub ne haka ya zo a cikin alkur'ani wa ayyuba ba ayuba ba duk mai suna da ake ce mai ayuba ba kuskure ne sai dai a yi ayyuba ko kuma aiyu ba da haka ana zuwa makaranta ne don a gyara in kina da ɗa kina ce masa ayuba ki gyara ki ringa ce masa mai ayu kamar yadda muka gyara muku wanda ake ce da ita balki ba balki bilkis ake cewa bilkisu bilki da kaf ba balki ba ne inda kina so ki hau kujerar na na bilkisu kuma bil ake cewa ba bal ba ba balki ba ne bil bilqis da qaf da ka ki gyara a dp ɗinki ki gyara a status ɗinki kuna dai ji na muna kan magana akan annabi ayuba kafin mu zo kan matarsa annabi ayuba a duk duniya shine babban misali akan haƙuri da allah ya buga masalu sabrul kamil a duk duniya babu wani babban mutum da allah ya jarrabe shi ya yi haƙuri akan bala'i ya shiga jarraba ya shiga bala'i irin annabi ayuba shi sa ake ce da shi ayuba sabir ayuba mai haƙuri masalu asabaru alkamil annabi ayub shine hujjatullahi alal bala' hujjar Allah da Allah ya kafa akan duk wani bala'i da ya dora wa dan adam Allah zai ce ba ga bawa na ayyuba ba wani irin bala'i ne ban dora masa ba yayi hakuri malama yau zaki ji labarin hakuri yau zaki san yadda masifa in ta shafi dan adam yake hakuri akan wannan bawan Allah annabi ayyuba in kana karanta tarihinsa sai yi kuka Allah ya ji kan annabi ayyub Allah ya masa rahama Allah ya kara masa girma Allah ba mu ikon koyi da shi kin ga wannan ko ki rike ki rubuta haƙuri a duniya haƙuri mutumin da ya gamu da masifa ya gamu da jarrabawa ba yi irin annabi ayyuba ba shi da aka zo jarrabawar aka haɗa masa ta ɓangarori daban-daban ba wai ɓangare ɗaya ba kuma yana matsayin annabin Allah amma wallahi bai gudu ba wallahi bai ja da baya ba ya daure ke ma ana karanta miki wannan tarihi ne ki haƙura uwa uba matarsa da yake tare da ita ba abin da bata gani ba na tashin hankali amma wannan matar arziki matar albarka mata mai alheri ta yi haƙuri da halin da mijinta yake ciki kamar yadda kuma duk wani mawadaci ba annabi mawadaci ba sarake mawadaci ne annabi suleiman shi kuma ga mulki ga kudi allah ya ba shi wadata ɗaukaka kuwa da samartaka ɗaukaka da samartaka hujjatullahi alal wato ashabab shine annabi yusuf saurayi matashi ɗan gata maɗaukaki kyakkyawan mutum ba a yi mutum mai kyau halitta irin annabi yusuf ba shi da mata suka zo wajen kallonsa suna yanka kuɓaya duk suka yi yanke su saboda tsabar ya ɗauki hankalinsu kun san mace in ta ga abu mai kyau ɗimaucewa take yi sai ta gigice mata suna son abu mai kyau shi yasa maza ku rinka wanka kuna gyara kayanku yawwa bai kamata namiji ya zama kazami a wajen matarsa ba tunda su mata 'yan tsafta ne su kan daman ba a san su da kazanta ba duk wacce aka ga mace ne tana kazanta to ta fita daga layi ba tara uban tsummokara da kayan kashin yara a'a babu ina aka haifi annabi yiwu an haife shi a hauran a hauran a ƙasar syria an yanzu an san ƙasar syria ko da larabci ana cewa suriya to a syria aka haifi annabi ayub <coughs> wani wuri da ake cin shauran a yanzu yana da mata kun san waye mata annabi ayuba yar gidan annabi yusuf ne allahu akbar mai suna misha sunanta wai misha allah sa wata ta haifu gobe ta sa wa yarta misha ya kika ji suna mai daɗi misha binti yusuf ibn yaqub kai wannan bawan allah ya fito daga gata ci ta ko'ina cikin annaba ya kullo. matarsa 'yar gidan annabi yusuf ne kai aiko wannan mata ta nuna cewa ita 'yar annabi ce yasa wani lokacin mutum zai aure ya duba yar kirki da ta fito daga hannun uba na kwarai aka samu uban matakka mutumin kwarai to za ka samu mata ka ji daɗin zama da ita amma duk yadda yarinya ciki aka ci rashin sa'a ubanta ba mutumin kwarai ba ne za ta baka ciwon kai shi ma uban ba zai bar ka sake ba zai gigita ka da haka in za ku zaɓa wa 'ya'yanku matan aure ku rinka binciken yaya uban yarinyar yake ke kuma ki yi kokari ki dage baban ke zama mutumin kirki lalle idan baban ke zama ba na kirki ba zai rage miki kasuwa ko an zo ana neman ki sai a ce kash babanta a dandalin giya yake yi ne sai a ce wai sai an jima ko da ku kina yi ne a islamiyya ne to wannan shi yasa laifin mamanki ne da ta je ta zaɓo miki uba ba na ƙwarai ba wallahi akwai 'ya'ya mata na kirki ne na ƙwarai amma kin san me ya rage musu daraja ubansu yarinya 'yar islamiyya yarinya mahaddaci alƙur'ani ka ce su canja mana wata wannan nasu da ka kawo ɗayan yarinya ma da ce alkur'ani yarinya mai ilimin zamani da na addini yarinya mai kokari amma layin aka ɗaga babanta matsayinsa ko takardar tsire ba za ta sayi shi ba ba daraja akwai wanda ubanta ba mata yake bi kowa ya sani amma ita kuma mai kirki duk yadda ta kame wannan zai taɓa babanta to wannan ma tana cikin mata abun tausayi wanda ya kamata a tausaya musu gaskiya don babanta zai rage mata kasuwa haka uwa ma lalatacciya ne duk lokacin da uwa ta lalace to wannan yana yin tasiri wajen rage darajar yar don wani da ya zo ya ga uwarki ba ta kwarai ba ne zai kara gaba ne kawai ba zai ma ci gaba da binciken ki ba yanzu akwai yarinya ta haddace qur'ani ga hijabi ga niqabi ga boko ga islamiyya ga arabiya zanzan karewa ma har makarantar islamiyya take koyarwa a unguwarsu budurwa ma sha Allah komai tamam amma ta gagara auruwa kun san me yasa ita kuma uwarta ne take bin maza uwarta ce take bin maza ina ubanta uban ya mutu uwar ta aure sai dai a rinka zuwa ana ɗaukanta ga yarinya budurwa kuma uban ya tafi ya bari duka ina gaya muku wannan ne mata ku sani cewa ku rayuwarku a cike take da haɗari duk lokacin da kika lalace to lalacewar ba ke kaɗai zai cuta ba zai cuci yayanki da jikokinki waɗanda suke suna tafi suna zuwa gobe so na haɗa ku da allah ɗaya kowa ta riƙe mutuncinta ta riƙe darajarta kar a san da abin banza kar a san da kaza yanzu mata da ake ake ba da labari ki ga yarinya budurwa tana yawo da samari a cikin gari ke fa ba kadai kaɗai bace bace kuma abin da kike da shi din nan mata miliyan suna da shi duk wata mace tana da abin da yake da shi ba da wani abu wani you don't have any peculiarities ba da wani wani abu na daban wanda yake is peculiar peculiar na daban baki ki da shi komai iri ɗaya ne da na kowa to ya ke zaki ware ki lalace shi za abin tausayi ga yarinya budurwa tana yawo da samari wannan ya rike hannunta wannan ya dauke ta a mashin wannan ya tafi da ita wannan ya kwana da ita an je gidan fati ana tana rungumar maza ko tana ana rawa da ita ko tana ba ki da hankali ne sauran mata akwai wanda ta dama ki akwai wanda in kuka tsaya tare da ita za a ɗauka ke kan kashin awaki ne ma wallahi ba za ki gano ba tsayawa kawai za ku yi ta tsaya ki tsaya ba wanda zai zaɓe ki amma wannan ɗin ta kame ta lulluɗa kanta ta rufe mutuncinta ta tsare darajarta ta kama Allah ke kukin zama 'yar iska ballagaza watsatsiya mara albarka kin buga misalin sharri a unguwarku za ki gama yarintarki wannan lokacin na budurci da ke gani gajeren lokaci ne wallahi kamar mangoro ne lokacin da ya taho yana dan girmansa ya dan yi ja ya dan yi abin da abin sha'awa amma da zarar ba a cire shi ba aka yi amfani da shi ba idan ya daɗe a jikin uwarsa to sai ya fara motsewa sai tsutsa ta fara binsa sai ya lalace sai ga da kansa ya faɗo ƙasa saboda ya gama in ya fada kasan nan ya zama gwanjo in aka dora shi a teburi duk wanda ya zo zaɓa ba zai zaɓe shi ba ta ke ma haka ne wannan yan shekarun na budurcin za ki gama kyalkyalinki a wannan lokacin in allah ya taimake ki kin yi kasuwa kin karɓu kin shiga kin wuce wuf kin shiga gidan miji to ina miki murna in ku baki tafi ba kina kina ta shaidanci da tsiya maza suna ta ɗaukan ki kina ta buga tarihin banza na rashin albarka to za ki ki gama kuma mazan nan wato za su mai da ke ko kayan wanki bai kai ki daraja ba wallahi haka maza suke in ya gama da ke sai jefar da ke yanzu ai akwai mata 'yan tiktok da suke ta yada iskanci a duniya kowa yana kallon su watakila saboda suna da haske ko suna da kyan jiki ko suna da wata sifa ta mata su ɗauki hoto su saka kayan maza su saka kayan mata su saka abin da zai bayyana fitinar su maza su ta kaza su ta maganganu na batsa abin da ba a faɗa su fito suna faɗa suna ta samun mabiya yan iskan duniya suna ta ba su kuɗi suna lalata su to duk tsiyar mace ki ba ta yan shekaru kaɗan ba mai yawa ba akwai lokacin da wallahi sai an daina yayin ta kuma shi namiji in wannan ya yi tsiya da ke wannan ma ya tsiya da ke wannan ma ya tsiya da ke duk yadda ake tsiya da ke ake lalata alfasha da ke yana rage miki daraja ne don wani ji labarin ma kina bin maza ko a cikin yan iskan ko dan iska fa baya son macen da take yawan bin maza to ke ku kin mai da kayan ki kayan talla ne kowa ya zo ya siya ya baki kuɗi to za ki zo ki zama baki da daraja kamar tsohuwar mota ne in ta tsoho ba za a hauta ba wallahi da haka darajar mace shine gidan mijinta gidan aurenta na faɗa ina maimaita duk wata mace da ta shiga kafar yatsa labarai take shedanci take iskancin da take yi za ta yi suna tabbas yan iskan gari da yan iskan duniya za su daga ta su yada ta amma ku ba ta lokaci wallahi za a zo ba labarinta in za ta ɗauki hoton kanta ta ce za ta yi iskancin za a ce yanzu kin gama an gama yayinki kamar mata ne da ake ɗaukar saboda kyawawa ne su ko a sa su a hotel suna aiki ko a sa su a wani guri suna aiki ko a sa su a jirgi suna aiki akwai matan da ana ana ɗaukan su aiki ne saboda su da sifar su su ɗauki hankalin maza da kin fara tsufa kin fita daga hayyacinki to za a ce za a canja wata sun gama da ke sai su zubar da ke haka ake yi to ke ma za ki gama shaidancinki za su mai da ke kwallon mangwaro to an yi an yi an gaji yau tun shekara kaza ake da ke za su zubar da ke in sun zubar da ke kuma ga zunubi a wajen allah ga fushin Allah a kanki ga rashin albarka ga kin bar wa 'ya'yanki mummunan tarihi har alkiyama ta tashi duk ko da kin yi aure za a ce ai wannan dan wance ne ai wannan fa jikan wance ce ai wannan yar jik ai ba iskancin da bata yi ba a duniya a yanzu nan muna zaune da ku matan nan da muke karanta tarihinsu ina ce matan annabawa ne shekara dubu nawa da tafiya sun tafi amma ku duba sun bar mummunan tarihi ana ta faɗa kuma ƙur'ani ya ƙazantar da su ana cewa kar yi koyi da su kuma haka mata na ƙwarai na kirki a cikinsu ba ku ga tarihi ya tsare darajar su ana ta bayanin yi koyi da su ba da mata sun gane wannan da ba su je suka wulakanta kansu suka ba da kansu a hannun maza sun mai da su hankici sun mai da ke tishu sun mai da ke toilet paper da za a yi kaki a tofa a cikinki ba kin zama kamar tasha kowa shiganki yake yi kamar motar haya ba wanda baya shiga ba da daraja yanzu wannan rayuwar kika zaɓa kuma wannan kafafen yada labarai da kuke amfani da su waɗannan tiktok wane ne wane ne youtube kuke yada kawukanku kuna tallan jikinku kuna tallan harshenku kuna ta halittar da Allah ya muku kuna iskancin duniya lokaci ne lokaci ne ku jira fatarabbasu hatta ya ce Allahu bi amrihi Allah zai zo da lamarinsa wallahi sai an daina labarin ki mutu cikin bakin ciki ki mutu cikin tashin hankali wataƙila kin ɗaga hannu kin tuba ma duniya wata san kin tuba ba an ta tsine miki albarka akwai fa yanzu 'ya'yan da a wannan wayar ko tiktok ko youtube ko instagram ko waye ana danna hotonta da an ganta wanda zai ce allah tsine wannan yarinya mara albarka wallahi suna nan da yawa ba za su irgu ba wani in ya ce allah ya tsine miki allah mala'ikun allah za su ce amin me yasa suka la'ance ki saboda kin keta dokar allah kin fita daga layin mata masu kunya masu kamala masu daraja da iyaye na mata kuriwar annabi yusuf ne ba 'yar yusuf ba ne wannan magana ce cikin maganganun malamai ko ma dai yaya daga dai tsatson annabi ta fito kuma mijinta annabi ubanta annabi akwai wasu maganganun da aka faɗi sunan ba min shaɗin ba aka ce rahama sunanta daga nan ne zaki ji an ce sunan mace rahama rahmatu shine fulani suke cewa ramatu shi ma ba daidai ba ne duk wanda ake ce mata ramatu an kashe miki suna menene daidai din rahma a faɗa ji rahma daga rahma ne ko jin kai tausayi albarka amma in aka ce ramatu kan min kan mi an da ɗumewa ya ta ramatu ma Allah Allah kuma yalla matu am Eh, ta ɗalube ɓe wi'ama ramatu biya daga hande min kam inde am rahmatu rahma ko kuma rahmatu <coughs> Allah ba rahmatu Allah bawa wa rahmatu hakuri yau ka mun bi ta kanki Allah ku munyal Allah ku jam ance sunanta rahma bintu afra'il to amma wannan maganar tana da rauni a wajen malamai wai saboda an ce rahmatan min indina a cikin sunan anbiya wannan ba daidai bane kamar da malamai suka gyara sunanta dai misha um, sayyidina ayyub ya zaɓi min sha ne matarsa saboda addininta ga kyawun halitta ai kwa dole ta zama kyakkyawa tun da yar gidan annabi yusuf ce sai ma miki bayanin kyauta yar gidan annabi yusuf ga dangantaka wannan mata ta hada abubuwa da yawa mata annabi ayyub ga hali mai kyau ga kyawun halitta kuma an ce mace mai kudi wallahi allah ya bata mu wadi shaidi shaidi ma gani jala ku wallahi allah hokkuen ceede e allah hokken jutal balɗe e ceede en yamani in mahani in joɗani en mbalani in gaɗa kodu ne ma on nanata fulfulde inna lillah ashe bare bari na tara a gabana ban sani ba subhanallahi subhanallahi ashe taron bare bari ne to Allah ya sa ku iya fulatanci duk babarbarin da ya bari ya mutu bai iya fulatanci ba ya cuci kansa ashe bayi na tara gaba na ban sani ba subhanallahi haba shi yasa sai ne ta fulatanci sai gana zare min ido sai waɗannan iyayen na na gefe na domin kan mi fullo mi fullo mi walwai furfulde dole dole ma da sai anani furfulde eh ji am kam yaushe zan bar yare na taɓi fulatanci kai duk wacce take babbar barya ne ta san yadda ta yi nisha matar annabi ayuba yar gidan annabi yusuf cikin abin da allah ya mata aka ce akwai addini akwai alkhuluk akwai alhasab dangantaka da nasaba ga ilimi matan na akwai karatu ga kyawu ga kun gane wannan abu ga shi hannuna ba hannuna ba kuyas kuyas kuyas kuyas irga naira kenan ko akwai kudi ga mijinta annabi ga babanta annabi ga kakanta annabi Allahu akbar wannan suna sifofin da Allah ya ba wannan mata kuma Allah ya sa ta shiga jarrabawa kuma ta iya jurewa jarrabawa da Allah ya ɗora mata wallahi wannan matar malama ta wuce ta fi ƙarfinki ai jarrabawa da ta shiga ai ba kowace mace za ta iya jurewa ba in ke ne tuntunin kin falla da gudu kin gudu ba ki iya ba Allah ya jarabe ta akan ƴaƴanta Allah ya jarabe ta akan dukiyar da namijinta amma aka ce tun da matar annabi ayuwa sha tun da take ba ta taba kaiwa kuka ba fama shakat wa ma jazi'at wa ma latamat khaddan ba ta taba yin kuka ba ba ta taba kai karar mijinta ba ba ta taba dukan fuskarta ba bata taba yaga rigar ta ba irin abin da mata suke an shiga damuwa a yaga riga a doki iska a cire dan kwali a yi kaza a yi kaza in mace ran ta yi baci zanin ta ma sai ta cire ta wullar da shi ai wai ita wai wai watsatsiya ce ita ta nuna damuwa wata ta zo ta ana ana fada da ita da aka zo a yi fadan ta ga zanin ta ma ya dame ta ta wullar da zanin daga ita sai suke, za a yi bala'i kenan Allah ya sauƙi waɗannan mata Allah ka kiyaye mu da su ba ta daina ibada ba abun mamaki za mu yi bayanin halin da take ciki wallahi malaman tarihi suka ce ba ta taɓa neman annabi ayyuba ya sake ta ba za mu gani akwai wanda za ta jarraba irin wannan tarihi a cikinku a'a ki dai addu'a Allah dai ya kiyaye ai jarrabawa da annabi ayyuba ya shiga ai ba kowane namiji ne zai kai labari ba to bari mu dawo kan annabi ayyuba bari ku ji mijinta kuma annabi ayyuba yana cikin annabawa da Allah ya ba su dukiya rajulan kasiral mar kasiral mal mutum ne mai kuɗi kuma dukiya kala kala daban daban daban Allah ya bashi dabbobi dabbobi na kiwo garke garke shinge shinge har ta kai bai san su ba ya haɗa masa wannan arzikin kuma ya ɗora shi zama annabi amma wallahi daidai da rana ɗaya wannan dukiyar ba ta taɓa kautar da annabi ayuba ya je ya aikata wani abu ba ina dukiyar sai dai ta biyo bayan shi to ba wannan ba yana da bayi ma mutane bayi iya ganin ki zaki ga bayi iya gani a ce duk annabi ayub ne kuma Allah ya azurta shi da godewa Allah Allah ya ce da shi shakiran li anumi mai gode wa ni'imomi ne da Allah masa ya Allah ya Allah ya Allah ya ubangiji na ya Allah na Allah ka azurta ni da gode maka akan ni'imomin da kamun kefa banda ke ku rinka gode wa allah ni'imomin da ya muku ya ku iyaye mata kin ga babban ni'ima kin ga auren nan aure wallahi wani lokacin ma in ka tsaya kai tunani ka ga rayuwar nan sai ka ce kai gaskiya mata da ba dan ba dan ba da kujerarka mai laushi da kayan kicin ɗinka mota mota ke kaɗai ba za a ɗauka a kai yake kuma ana rarrashin ki ana sai haƙuri dudu sai haƙuri an haɗa miki abin duniya ga miji gangariya an baki ki sakata ke wala ke gadai a gida wallahi akwai matar da wallahi gidanta ita kaɗai ya fi filin tafsirin nan namu gaba ɗaya da masallacin nan da filin nan da haraban nan gaba daya ita kadai kawai sai dai da safe kiga ta fito tana shawagi yan aiki suna biyo ta ya ba gyara nan ba to ki gyara ya ba ai kaza wanki ita kadai kuma idan an zo ba za a ce gidan alhaji sai a ce gidan wance ai tsayar da kuke mana kenan mu kashe kuɗi mu gina gida wai wata ran wai an zo wai an zo neman gidana wai mai kun a ce wai gidan malam abdallah wai sai aka ce wai wai ba zan faɗi sunan matata ba yawa ba zan faɗa ba saboda yan sa ido sai a kawai sai na ce ana cewa gidan wance muke nema na ce eh to ya za mu yi gidanka ka kashe kuɗi ka gina kawai ina zo sai a ce gidan wance mun tafi gidan wance Ka ai mata suna buga duniya sun more wallahi ni yanzu da zan samu wata ta gina mun dan gidan ma ce ma gidanta ne aini na more wallaki. ku ta gina mana gidajen mai ta kwance a ciki ga 'ya'ya ni'ima a miki ɗinki a yi wa 'ya'yanki ɗinki a baki kuɗin kitso a baki kuɗin abinci ki zaɓi abin da kike so ki sakata ki wala komai a kai ki asibiti a kai ki gida in kin je unguwa a kai ki a mota a ɗauko ki kayi kayi mata musulmi suna morewa fa yanzu kun gode wa Allah kan ni'imomi nan da ya muku nan wata tsohuwa ta zo tana zaune nan ta ce malam na ce ya haka yi ta ce malam bana zan hau arfa na kalle ta na ce yanzu arfa za ki je aikin hajji bana naira miliyan biyar ba ta ce ɗana ne ya biya min na ce a an gama zance ashe in kina da ɗa zai iya rufa miki asiri a lokacin mijinta fa bayana ya mutu mijin ta ce ɗana ya biya min don allah mata ku gode wa allah ku gode wa allah gode wa allah yanzu duk wahalan nan halin nan da muke ciki a ƙasar nan da yawan ku ba kuma san me yake ciki ba sai da yanzu addu'a ku ce amin to ba kwace ne ku mu ne sayan gawayi mu ne sayan gas mu ne sayan shinkafa mu ne sayan taliya mu ne biyan kuɗin makarantar yara mu ne biyan kuɗin asibiti mu ne biyan kuɗin hayan gida mu ne biyan kuɗin nefa kuɗin ruwa mu ne namiji malam ai dole shi yasa duk inda namiji yake mai gida kaga ya fara furfura ko shekarunsa ba su kai ba kamar iri na din nan da kuka gane da furfura wahala ce kwar amma wallahi da saurana na wallahi ai ba ku yadda ba ne eh? to ai ga iyayen na nawa tsofaffi nan ga sunan duk waɗannan abokanin mahaifiyata ne ga sunan fi sabilillahi ku mun addu'a Allah da ya kara lafiya a dade ana yi sai gaskiya inda Allah ya sa kin gane ni'imar da Allah ya yi miki a rayuwarki a matsayin ki na matar aure da duk bakin cikin da ya same ki kya ce alhamdulillah babu komai amma ki taho zo ki ji labarin wannan matar kin ga mijin da Allah ya bata ko annabi ayyo mai gode wa Allah yana rayuwa da matarsa fi khairi hal rayuwa mai daɗi da annabi ayyo ya yi da matarsa malam ita Allah ya haɗa mata shi ma Allah ya haɗa mai wallahi malama ana cikin tafiya kawai sai ga al imtihanul ilahi jarrabawa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala to ki ji tsoron Allah kuma ki rinka roƙon Allah duk ni'imar da ubangiji ya baki Allah ya dawoma miki ba yanda zan yi dan dai karatu ne da ba zan so in faɗi halin da annabi ayyub ya shiga da matan nan ba to amma jarabawa ce kuma rayuwa ne ilimi ne dole mu faɗa labarin bayi da daɗi kwata-kwata to amma malamai sun rubuta dole mu faɗa dama manzan Allah ya ce ashaddun nasi Bala anil anbiya wanda yafi kowa fada cikin bala'i shine annabawa sannan kuma as-salihuna salihan bayi summa al-amsal fal amsal annabawa su suka fi kowa matsayi a wajen Allah kuma annabawa su suka fi kowa fadawa cikin jarrabawa annabi ayyu. ya tsaya ya jajirce ya dage ya yi haƙuri ya yi abin da ake cewa asabrul azim haƙuri mai girman gaske dangane da halin da ya fada da allah ya ba bashi arziki ga kuɗi ga gonaki ga mulki ga annabta ga sarauta ga wadata ga kyakkyawan mata da allah ya bashi ita ma ga ta 'yar wadata komai ɗari bisa ɗari da allah ya zo girgida shi ba ƙaramin girgizawa allah ya masa ba amma ya jure bai yi aljaza'u ba bai yi alhala'u ba bai yi alghadabu ba bai yi alsukhtu ba bai karkada ba bai girgiza ba bai yi fushi ba bai kyamaci allah ba bai yi fushi da allah ba haka ake son ki zama in allah ijarrabe ki ki kai zuciya nesa allah zai miki afuwa <coughs> ibn abi hatim babban malami ne na tafsiri ya yi bayani a cikin littafin tafsirin sa riwaya daga abdullahi dan abbas a cikin tafsirin ibn abi hatim yake cewa shaydan ne yazo yana addu'a yana roƙon yace ya rabbi sallidni ala ayyub ya ubangiji abinda ka bawa annabi ayyuba bawanka ni ko ina son ka dora ni akan sa ki duba shaydan bai bar annabin Allah ba shaydan ya rabbi ya Allah sallidni ala ayyub ka dora ni akan ayyuba na fi karfin sa Allah ya ce nari baka dama akan dukiyarsa da 'ya'yansa amma ban baka dama akan gangan jikinsa ba shaidan ya canja kama ya zo ya samu sojojin annabi ayo da rundunarsa da mutanensa ya ce to ina shaida muku ba ku ne kuke gadin annabi ayo ba ba ku ne kuke kare annaba ayyub ba to ina shaida muku na fi karfin ayyub ku kuma ina so na gana ku karfin ku kuma ina so na gana ku karfin ku nuna min gani sai suka zama suka zama wuta suka rike da suka zama niran kamar yadda ibn abi hatim ya faɗa suka dawo ruwa suka yi gabar suka yi yamma shaidan ya tura wasu suka je gonar annaba yau wasu suka je dabbobin annaba yau raƙuman shi wasu suka je wajen shanunsa wasu suka je wajen tumakin shi suka saukar da bala'i da ikon Allah dabbobin nan duk suka halaka gonan nan ta ƙone ibn abi hatim ya ce daga ibn abbas mai kula da gona annabi bayu sai zai sama ayyub ya shiga ayyub ya kai annabi ba baka ga abin da allah ya jarabe ka da shi ba ka ta kone gaba daya wuta ta zo ta cinye gonarka tas gonakinka gaba daya gonakinsu da yake noma sun kone malama kar a baki labarin asarar gona ba daɗi kula da shanunsa ya zo ya ce bala'i ya sauka a kan shanunka duk sun halaka mai kula da raƙumansa ya zo ya ce bala'i ya sauka a kan raƙumanka duk sun halaka gaba ɗaya sai ga mai kula da dabbobi tumaki ya ce duk tumakin da kake da su duk sun halaka mai riwaya yake cewa wata rana yake banta da shi da 'ya'yansa a gidan ɗaya daga cikin manyan 'ya'yansa suna tattaunawa kan masifar da same su suna cin abinci suna sha sai ga wata iska ta zo ta ɗauki gidan da suke ciki ɗin iska ta rushe gidan ta faɗi akan 'ya'yan ta halakar da su kin ga bala'i ya sauka kan dukiya kin ga bala'i ya dawo kan yaya to haka Allah yake jarraba dan adam idan ya ga dama masifa sama da ƙasa ya Allah ka ɗora mana abin da za mu iya ya Allah Allah kar ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba wani bawan Allah ya ce malam a taimaka min da addu'a na ce me faru ya ce malam asara ce take hawa kaina duk abin da na taba sai ya lalace tirelolina duk sun yi hadari, wata ta ƙone ta ɗebo kayan miliyan ɗari kaza ta yi hadari, ta kone mai kayan ya ce sai na biya na yi asarar mota direba ya mutu karen mota ya mutu kuma an ce sai na biya a haka kurin tsakanin magariba isha'i aka kawo wutar lantarki kamar wasa suka ga wuta tana ce a wani karamin ɗaki kwano kafin a zo ana jama'a wuta mata suna wuta fa wuta ba ina ashe wuta kam ta shiga cikin sili ta bi katako ta kama gaba ɗaya gidan nan sai da ya kone kurmus wallahi ba abin da aka fitar kujeru suka kama takaddu kudade da ake da su da kayan yara da kayan mata da duk ba labari dai ba daɗi kin san yadda kika ƙayata gidanki ko komai abinda suka fita da shi ransu kawai ko takalmi babu suka fita ni kam na je na ga gurin na ga mutumin kawai ya zo ya yi shimfiɗa a ƙofar gidan kawai yana zaune yana kallon ikon Allah ya ce malam kaga abin da Allah ya mana na ce kaɗan da aikin ubangiji kuma shi ya baka kuma shi zai dawo maka da shi dan ka zo a duniya jariri ka zo baka da komai duk abin da muka mallaka a duniya muka mallaka to wanda ya bari ya karba kuma kana nan baka mutu ba da ranka insha Allah da cici sai Allah ya dawo maka da wannan batun takaddu da ake da su batun abubuwa na filaye a'a me ake na gidaje komai ana iya gyarawa wata baiwa Allah ɗaliba ta ce ta zo sami ta ce malam na tuna lokacin da kake wa'azi muna kananan ɗalibai kana cewa mu daina dakatar da haihuwan nan da ake yi mu roƙi Allah albarka da rufin asiri ta ce malam ka tuna na ce na manta ta ce shekaru tun muna kananan ɗalibai ta ce malam ina so in shaida maka mai gidana ya ɗebi 'ya'yana ga baki su ya zuba a mota za su tafi hutu da ƙanana da manya da kowa da ni da shi irin yadda ake za a tafi din nan a ɗebi iyali da 'ya'ya da kowa da kowa a zuba wanda masana suna cewa gaskiya kuskure ne kada mutum ya ɗebi iyalansa gaba ɗaya a mota ɗaya da shi da matarsa da 'ya'yansa da duk su haɗu a mota ɗaya su tafi allah kiyayen wani abu ya zo fa za a samu damuwa a ɗan rabu dai a bar wasu dai ta ce malam da aka zo aka tafka haɗari duk 'ya'yan nan sai da suka mutu ɗaya aka bar mun jariri na gadon baya na gashi nan ta ce malam na daɗe ban gajar ba irin wannan ba A yanzu ina kallon matan ta ce duk sun mutu ta ce yanzu malam da na je an ɗaura mahaifata na daina haihuwa yaya ka gani abinda na samun sun ƙare to kin ga yadda Allah yake lamarinsa kuma alhamdulillah daga baya ta ƙara haihuwa ta yi ta haihuwa ta yi ta haihuwa Allah ya maye mata wasu waɗancan kam suna lahira kin ga ki roƙi Allah Allah ya jarabe ki da abin da za ki iya yi mijinki in Allah ya ɗora masa wata jarrabawar za ku sha kuka ne ku gama musamman irin wannan lokaci da ake da ƙarancin tausayi da jin ƙai wallahi ba lallai ne ku samu mai taimaka muku ba Allah ya jarrabi annabi ayub gidan da yaran nasa suke ciki gini ya faɗo ya kashe su gaba ɗaya shaidan ya zo gurin annabi ayuba ya haɗu da shi ya sa 'yan kunne guda biyu a kunnensa saboda shakiyanci irin na shaidan ya ce ya ayub ba ga Allah ya haɗa yayanka gaba ɗaya ba duk ya halaka maka da su a gida ɗaya suna cikin cin abinci suna sha sai ga shi iska ta zo ta rugurguje gidan ta danne su Shidan ya ce da ka gansu lokacin da ƙasussuwansu da jininsu da naman jikinsu yake cakuɗa da juna da abincin da suke ci din tik ya gauraya da baka ji daɗi ba wai duk yana so ya ziga annabi ayyub ya yi fushi da allah ne sai shi annabi ayyub ya ce da shi a riwayar ibn abbas daga ibn abi hatim a cikin tafsirinsa ya ce to fa aina kunta anta to kai lokacin da aka yi wannan abin kai kana ina sai shi ya ce ana tare da su mana ya ce to ya aka yi kai kuma ka gudu sai ce ya eh, gudu ne sai annabi ya ce annabi ayyub ya ce lalle kai kam shedani ne ka tabbata shedan ne da wasu maganganun da ya gaya masa ibn abi hatim ya daɗa ruwaitowa a cikin tafsirinsa daga yazid ibn maisara ya ce lammabtalallahu ayyuba alayhi salam bi zahabi al'ahal wal mali wal walad walam yabqa shay'un lahu ahsana zikr lokacin da allah ya jarabi annabi ayyuba dukiyarsa ta lalace ta ƙone iyalinsa suka halaka duka ‘ya'yansa babu ba wani abin da ya saurawa annabi ayyuba kwata-kwata wadda za a iya ambata komai sai da ya ƙari daga shi sai wannan matar kawai kun san me ya ce kawai da ya ga jarabawa ta kai sai ya daga hannu ya ce ahmadu ka rabbi rabbil arbabi allazi ahsanta ilayya ya ubangiji na ina gode maka ya ubangiji da ka kyautata mu ki duba annabawa masu tsoron allah ki duba abin da aka yi masa amma wai cewa ya Allah ka kyautata mun nagode maka kuma wallahi har zuciyarsa shi a wajensa wannan Allah ya kyautata masa Allah ne ba shi abin da ya ba shi kuma shi ya kwace abin amma da yake mai imani ne sai ya ce ka kyautata mu to shi Allah damun abin da yake so in ya maka ba daidai ba kai a wajenka kana ganin ba daidai ba ne shi ba a wajen allah daidai ne to ka ɗauka daidai ne ciwo ne ɗora maka cuta ne wata yarinya nan ta zo ta same ni baiwa allah ta ce malam wallahi wallahi ba na jin daɗi ta ce ciwuka kullum ba da lafiya ji nake kamar ana caccaka min kusoshi a kaina ba na iya baccin kirki na yi aure an dawo da ni gida in nemi magani abin ya gagara malam kai min addu'a na ce ki haƙuri jarabawa ce ta Allah karki damu wata ce malam ba na iya bacci da rana da daddare ma ba na iya bacci kuma ina jin baccin amma ba zai yi ba ki haƙuri wata ce malam mijina ba rahama ba tausayi ba jin ƙai malam mijina baya sona na ce ki haƙuri yana son ki tunda bai sake ki ba mijina yana ƙulla min baƙin ciki malam sai ta fashe da kuka kun san su mata haka suke ita daɗinta ta baka labarin halin da take ciki in ta yi kukan nan sai ta ɗan samu daɗi da yawa mata sun sha kira sai ta yi ta kuka ina jin ta kati yana tafiya na cewa to sai haƙuri dai in ta gama shan kukanta ta koke tas to sai kuma a ba ta shawara wannan kukan da ta bugo wa malaminta ta yi shi ma waraka ne haka zage ta karka wulaƙanta ta tana da damuwa ne ta zo inda take tsammanin za a yaye mata wata ba ta da inda za ta je teku kan in ba wajenka ba kai za ta gayawa wata ma ba za ma ta baka maka ba shawaran ba labari za ta baka na minti talatin in an gama kuma ta ce malam na gode ta kashe wayarta ba ta ma karbi shawara ba ita dai kawai ta gaya maka matsalar da ke ciki wallahi akwai matan da suna cikin jarabawa ba karama ba yace annabi ayyub ya daga hannu ya gode Allah yace wa ataitani mal wal walad Allah ka bani kudi Allah ka bani yaya ya Allah babu wani abin da ka bani face yanzu ka karbe kayanka ka bar ni da imani ka bar ni da lafiya yace alhamdulillah ka dauki dukiyar ka dauki 'ya'yan daman sun daukan min hankali yanzu kaga daga ni sai ni kawai ya ce ya Allah yanzu kuma na samu daman da zan bauta maka don babu dukiyar ma da za ta hankali na ta raba da kai yayan ma babu sun tafi shikenan sai yanzu in tare a wajen ka ya Allah in tabauta maka haka ya gaya wa Allah Allahu akbar Allahu akbar ce ya ubangiji abokin gaba na iblis shedan da yake ta bi na bai san ba wannan jarrabawar da kai min ni gata ne a wajena dan da ya sani ya ce da ya mun hassada ni a wajena alheri ne ya ubangiji dabbobin da zan je ina wahalar kiwon tumakin da zan je ina wahalar kiwon bayan da ka tara mun ina wahalar ciyar da su da ɗaukar nauyinsu a matsayin dukiyata duk sun ƙare 'ya'yan nawa da ka tara mun su in ta fama akan tarbiyyarsu da waye sun mutu abinda ka tara mun na dukiya ka karbe shikenan daman da suna nan ma sai dai ne ta yaƙi da shaidan in ta fama ka su raba da kai ya Allah to ya Allah yanzu ne zan dawo gindinka ina tare da kai ya Allah malama kin taɓa jin imani irin wannan to wallahi wannan ba shi kaɗai ba ne ba lokacin bai zai bari ba kuma ga shi juma'a malama akwai ciwo kuma da Allah ya dora mai bayan wannan jaraba kuma sai jaraba ta dawo kansa sai da yi shekaru a kwance duba shi ma aka daina zo ana duba shi ciwo na fitar hankali fa wanda labarin bai da daɗi da haka duk tarihi in za ki karanta na jarrabawa duk tarihin jarrabawa da ɗan adam ya shiga in baki karanta tarihin annabi ayyuba ba to da saura kuma duk wanda mijinta ya shiga cikin matsi kariyar arziki sauka daga mulkin siyasa ko sauka daga sarauta ko yin baya-baya ko kora daga aiki da allah ki rarrashi kanki da karanta tarihin annabi ayuba a gefe guda kuma ki gama yaya matarsa ta yi lokacin da bala'i ya same shi na so in kai ku ƙarshen tarihin na amma lokaci bai zai bari ba ku riƙe mun gamgam iyanan na tsaya gobe za mu ɗora mu ga me ya faru